Al'ummomin yankin tsakiyar Najeriya sun koka kan sakaci da hukumomi ke yi na rashin ɗaukan kwararan matakan da za su tabbatar da zaman lafiya a yankin. Yankin tsakiyar Najeriya da suke kira Middle Belt sun haɗa ne da ƙananan ƙabilu daga jihohin Arewa ta tsakiya da wasu bangaren jihohin Arewa ta gabas da Arewa ta yamma. Yankin ya sha fama da tashin hankali da ya sanadin salwantar dubban rayuka, dabbobi da amfanin gona lamarin da ya sanya al'ummar yankin zama cikin tsoro da fargabar abin da ka iya faru. faruwa da su. Farfesa Yusuf Turaki ya ce ɗaukacin al'ummar yankin tsakiyar Najeriya na fuskantar matsaloli da ke buƙatar samar da matakan gaggawa. Wurare daban-daban a Najeriya ta tsakiya wanda muke cewa Middle Belt sun sha kuka sun sha kira kashe-kashe da ake yi musu yau da kullum. Waɗannan mutane ba su da kariya. Waɗanda suke kashe-kashen suna da bindigogi na zamani. Bayan da sun yi kashe-kashen din sun kori mutane mutane su sai su dawo su zauna su kama wurare su zauna wato sun zama 'yan kasa citizen na wurin kenan shi yasa mutane mu suna cewa yaki ɗinnan da ake yi na kwatan ƙasa ne to ya kamata gwamnati ta tashi tsaye ta tsere mutuncin ɗan Najeriya ko ina yake. Shi ma shugaban ƙungiyar raya ƙabilar Irigwe Sunday Abdu ya ce abin mamaki shine wurin da ake kashe-kashe a ƙaramar hukumar Basa daf yake da babban barikin soja a nan Jos. ga barikin soja a gangansu a wurin amma ba yadda za ki ji wai ana wannan abin ki ji sojojin nan ba sa kare mutane Najeriya ba na wani bane Najeriya namu ne gaba daya kuma ba yadda wani ya isa ya shafe mu a kasar a doron kasar nan sai Allah don haka kowa ya hakuri don ba ranan da za a yi a ce ba Kirista a Najeriya ƙarya ne ba ranan da za a ce ba musulmai a nan Najeriya wannan ƙarya ne shugaban al'ummar Fulani Fulani da ke shiyar arewa ta tsakiya dan Ladi Shiroma ya ce su ma makiyaya suna buƙatar kariya. Duk inda na je a arewa ta tsakiya abinda nake faɗa Fulani kenan. Ku zauna da makiyaya lafiya. Manoma sore, amma a zahirin gaskiya kamar sojojin nan wanda aka kawo na maganin zaman lafiya. mun yi mamakin su musamman wanda aka kawo jihar Benue din nan fulanin nan da suke kiwo a jihar Benue fulani ne ainihin aifaffun jihar Benue kakanni da iyaye wanda sojojin nan yanzu sun hana su sakat su sojojin da kansu sukan ce mana mu janye shanu mu su fita in muna son wannan abun a daina kame mana yare a daina buga mana yara a daina kama su a daina mu daina ce shanu mu sun bata mu fita jihar Benue to wani irin bayani zan wa Fulani akan su fita jihar Benue jihar su ce a nasa bangaren kuwa kakakin rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau Mejo Adam Umar ya ce jami'an su na iya kokarin gudanar da aikin su ba tare da nuna bambanci ba to idan ka zo kana rabon faɗan nan wato abubuwa biyu ne da su iya faruwa ko shi ɗaya ya ce a a kabu goyon bayan ɗayan ko kuma dukan su biyu ci kana bin wannan ya ce kana bin bayan shi ma ɗayan ya ce yana bin bayan shi to kuma kamar mu nan da kika gani hajiya wato already dama an riga an mana training na farko wato mu mun zo mu tabbatar da zaman lafiya ne shi yasa duk gaba ɗaya kakin mu iri ɗaya akwai yarbawa a cikin mu akwai hausawa akwai iyamurai akwai kamar fulani a cikin mu akwai iri duk wani yare duka akwai a cikin mu to amma kuma menene shi wannan kaki sai nuna wato alama ne cewa e mu gaba daya aikin da muka dau alkawarin zami shine zami saboda haka babu wani bambanci Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria